This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanku da safiyar wannan rana masu sauraro assalamu alaikum aisha mu'azu ce tare da mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safe yau talata 14 ga watan mayun shekarar 2024 da fatan an wayi gari lafiya kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran to rahotanni daga gaza na cewa kayakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da rafa suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar litinin michael cohen wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban amurka donald trump ya faɗa wa kotu cewa trump ne ya bashi umarni ya biya jarumar fina-finan batsa a uh, stormy daniels dala 130 shugaban yan adawa a chadi success masra ya shigar da karar kalubalantar sakamakon zaben da ya shugaba muhammad idris debi ya samu nasara dukkanin labaran kenan a cikin shirin kuma yayin da matsalar rashin ayyukan yi suke dada ta'azzara a najeriya za ku ji ra'ayin wani dan najeriya akan abin da ya sabbaba wannan matsalar abin da ya kamata mutanenmu su gane shine ba wai ka ce sai ɗanka ya yi digiri ko ya yi karatu ya zama doctor ya zama menene ba amma kuma kai tunaninka kawai ya shiga gwamnati ya mata aiki don ya zama wani abu za a ji ƙarin bayani a cikin shirin sannan alkalima sun nuna cewa ƙasar zambia ta fara farfadowa daga tarkon cin hanci da rashawa cikin shekaru goma zambia tana yin ƙasa kuma a cikin shekaru uku da suka gabata muna akan maki 33 daga cikin ɗari a yanzu mun samu ci gaba zuwa maki 37. A yau kamar duk ranar Talata Aliyu Mustapha na tafa da shirin tsaka mai wuya kuma a wannan makon shirin zai nazari ne akan zargin da ake yi wa tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu da hannu a kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum. Amma kafin mu kai gabatar muku da duk waɗannan ga da labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. rahotanni daga gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da rafa suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar litinin hakan na faruwa ne yayin da masu ayyukan agaji ke ta faɗi tashin ganin sun raba sauran kayayyakin agajin da suka rage ga ɗaruruwan dubban falasɗinawa da suka rasa mahallansu. su Tess Ingram jami'a a hukumar UNICEF kenan take cewa adadin dogayen motocin da kan shiga cikin rafa a watan da ya gabata a kwana guda 200 ne idan a kwatanta da 500 da kan shiga yankin kafin faɗan ya kazance. Yayin wani taron manema labarai da ya a ranar Litinin mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce za a dakatar da ayyukan raba kayayyakin agaji a yankin na rafa da ke kudancin Gaza. ya kara da cewa halin yanzu suna taka takatsantsan wajen raba man fetur ɗin da ke hannunsa saboda ya kusa karewa farhan ya kara da cewa an kashe wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya an kuma jikkata wani a gazar a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa wani asibitin turai da ke yankin na rafa tuni har babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya allah wade da harin ya kuma bukaci a gudanar da cikakken bincike Michael Cohen wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa kotu cewa Trump ne ya bashi umarni ya biya jarumar fina-finan batsar Stormy Daniels dala 130 a matsayin toshiyar baki kwanaki kaɗan kafin zaben 2016. Cohen ya ce an biya Daniels kuɗin ne don ta yi gum da bakinta kan wata mu'amala ta lalata da take zargin ta yi da Trump. Kudaden da shi Trump ɗin ya saka a matsayin kuɗin aikin lauya da ya biya Cohen. Cohen testifying Trump told him it would be a total disaster for the campaign. Wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce Cohen ya faɗa wa kotun cewa Trump ya ce masa za a iya wa yakin neman zaɓensa mummunar illa idan wannan labari ya fita. Yana mai cewa a lokacin Trump ba ta matarsa Melania ke yi ba batun yakin neman zaɓensa ne kawai a gabansa. tsohon hadimin na trump ya kwashe sawa'i da dama yana ba da shaida akan trump a kotun ta new york a shari'a da ita ce ta farko da aka taba tuhumar wani tsohon shugaban amurka da aikata laifi ana tuhumar trump ne da laifuka 34 kan ba da bayanan karya a harkokin kasuwancinsa saboda ya rubuta kuɗin da ya biya cohen a shekarar 2017 a matsayin kuɗin aikin lauya maimakon ya bayyana su a matsayin kuɗin toshiyar baki da aka biya jaruma daniels fadar gwamnatin amurka ta white house a ranar litinin ta ce tana iya wato tana iya bakin kokarinta wajen ganin an gaggauta aika makamai ga ukraine don tunkarar dakarun rasha a yankin kharkiv da ke arewa masu gabashin kasar mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar white house jack sullivan ya faɗa wa manema labarai cewa nan ba da jimawa ba amurka za ta sanar da sabon tallafin kayan soji da za ta aika wa ukraine. It was a detailed conversation about the situation on Sullivan ya ce muna da cikakkun bayanai kan halin da Ukraine ke ciki a fagen daga musamman ma kan irin makaman da suke bukata don su kare kansu. Rotani dai sun yi nuni da cewa dakarun Rasha sun ninninka na Ukraine yayin da suke dakon tallafin na Amurka. cikin 'yan kwanakin da suka gabata rasha ta karbe ikon yankin da girmansa ya kai kilomita 106 da kuma ƙauyuka bakwai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nan ba da jima ba Mahmud zai karanto kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko daga nan Amurka. Ganin yadda matasa a Najeriya suke kukan rashin ayyukan yi bayan kammala karatun jami'a. A wani bangaren kuma 'yan jari hujja sun kafa sana'ar samarwa matasan aiki akan wani farashi injiniya burhanuddin abbas mashi cikin wata hira da na yi da shi a ofishin muryar amurka a nan washington dc yayin wata ziyara ya bayyana bukatar ɗauke kai daga dogaro da aikin gwamnati zuwa koyon sana'o'in hannu don dogaro da kai bayan da na yi masa tambaya akan irin guzirin da yake tafa da shi sai ya ce gudunmuwar da zan bada ba ma ta magana fanni na bane ba misali amma ta fanni ne wanda ya shafi jama'a gaba daya misali anan nan kamar ina maganar najeriya mhm. muna da mutane muna da al'umma da yawa population namu na najeriya yana da yawa mhm. akwai mutane marasa aikin yi da yawa matasa kuma muna da matasa da yawa kusan su ne majority yanzu su suka fi yawa a cikin al'ummar musamman ma arewa matsalar da ake samu abin da ma nake so in yi magana musamman shine abin da ya kamata mutanen mu su gane shine ba wai ka je makaranta ka ce sai ɗanka ya yi digiri ko ya yi karatu ya zama doktor ya zama menene ba amma kuma kai tunaninka kawai ya shiga gwamnati ya yi mata aiki don ya zama wani abu ya kamata mutum ya yi tunanin wani sana'a zai yi wadda zai tafi da wannan wannan karatun nashi na boko saboda na dai aikin ma babu shi sannan kuma ga abubuwa da yawa waɗanda za ka iya yi in dai ba kana da in dai ba kasala gare ka ba mhm. akwai abubuwa da yawa da zaka iya na sana'a da sauransu zaka iya koya kuma muna da ita kanta gwamnati tana da yanzu akwai wani national board for technical education shi wannan board din suna da wasu tsare-tsaren da suke yi programs da suke yi mhm. na koya ma yara skill acquisition ah, ayyukan hannu na sana'o'i da sauransu eh. ka zo ku ba da wani abu kaɗan a tara ko a nuna maku oke misali ya ake yin aikin sana'an walda na karfe wanda zaka iya zuwa ka yi kofan karfe wanda za a yi gida ka iya zuwa ka yi abubuwa dai gasu nan kala-kala wanda za ka iya koyo ka yi sai ka ga idan ka rike su ka tafi da karatun naka sai ya zama na ma lokacin da ka gama karatun shi zai ƙara inganta wannan sana'ar da kake yi ka ci gaba wannan ya fi akan ce kai sai aikin gwamnati a sai na zama wani a sai na shiga siyasa na yi menene wannan ana karancin shi kwarai da gaske kayi maganar sana'o'i misali ko za ka iya irin sana'o'i ku ɗaya ko biyu hmm. da matasa za su iya misali kamar sana'a ta koyon yin haƙan ruwa misali ruwa na bohol wannan za a iya koyo kana iya zuwa wurin waɗanda suke wannan aikin ka koyi yadda ake sana'an kuma gwamnati tana da hanyoyin tallafi waɗanda za su iya baka wanda kila misali za su iya baka wasu 'yan kuɗin da za ka iya ɗan farawa da ɗan kaɗan zan ɗan samu wani ɗan mashin wanda zan iya amfani da shi in iya yin wani abu wanda dai bai yi nisa haka ba kin san a hankali ake ake growing ake girma har mutum ya kai ga yana da capacity din da zai iya yin irin ayyukan da yake so to kin ga anan idan aka koya mutane yadda ake yin irin wannan zai amfane su za su iya zama in dai mutum yana da hazaka to zai iya zama on his own kamar yadda shi dan uwana malam abubakar musa macika mm-hmm. wannan sana'a shi ce kuma tun daga scratch ya faro ga shi nan yanzu ta kai ga yana da kamfani babba wanda yana daukan ma'aikata da yawa yana da mashinoni mashin na ayyuka wanda ake haƙa rijiyar ruwa ko da za ta kai mita dubu ne ƙasa yana da mashin din da zai iya yin wannan da sauransu to kun ga wannan yana da amfani injiniya burhanuddin abbas ma shi kenan a wata hira da na yi da shi a nan washington dc har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga mamud da sauran labaran duniya to shugaban 'yan adawa a chadi ya shigar da karar da ke kalubalantar sakamakon zaben da ya ba shugaba muhammad idris debi nasara a zaben da aka yi a ranar 6 ga watan mayu matakin da success masar ya dauka na garzawa kotu na zuwa ne yayin da kafafen yada labaran kasar suka dauka kara kan wani hukunci da ya haramta musu ba da labaran da suka shafi rikicin da ya biyo bayan zaben da aka yi a ranar litinin kotun kundin tsarin mulkin kasar ta chadi ta karbi karan masara wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi inda ya nemi da a soke zaben wato baki ɗayansa hukumar zaben kasar da ake kira ange ta ce shugaba muhammad ya lashe zaben da kashi 61 cikin 100 na kuri'un da aka kada yayin da masar ya samu kashi 18 kashi 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada dan takara ke bukata kafin a ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe gwamnatin afirka ta kudu ta ce za ta ɗabbaka matakan kariya ga masu kwarmata bayanan da suka shafi ayyukan cin hanci da rashawa a harkokin kasuwanci da na ma'aikatan ƙasar wata mata mai suna martha ungoyi da ta kwarmata wasu bayanai kan cin hanci da rashawa a mayakatar sufurin jirgin ƙasa a ƙasar ta afirka ta gudu kan yadda aka ba da kwangilolin miliyoyi ba bisa ka'ida ba a shekarar 2021 ta rasa aikinta kuma har ta kai ga an ta a kotu masu fafutukar ganin ana kare masu karmata bayanan sirrin sun ce akwai buƙatar a samar da wasu matakai waɗanda za su taimaka wajen kare masu fallasa rashawa a ƙasar. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotonmu na biyu kuma zai kai mu kasar Zambia inda ma'aunin matsalar cin hanci da rashawa a Zambia ya nuna cewa kasar ta samu ci gaba a karin farko cikin shekaru goma. Kamar yadda kungiyar Transparency International a kasar ta sanar. hukumomi a kasar sun ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a dagewar da suka yi wajen karfafa bin doka da oda a kasar ka fasarar rahoton kathy shot daga lusaka babban darakta na kungiyar transparency international ta zambia Morris Nyambe ya shaida wa murya Amurka a Lusaka cewa ƙididdigen cin hanci da rashawa wani bincike ne mai muhimmanci da ake gudanarwa a duniya. a halin yanzu ita ce ma'aunin cin hanci da rashawa da aka fi amfani da shi a duk duniya. Zambia ta samu ci gaba da maki hudu, a yanzu kuma ci gaba tana gudana ne daga maki ɗaya zuwa goma. Sifili na nufin ba ku taɓuka komai ba ta fuskar cin hanci da rashawa, wanda shi ne mafi muni. yayin da kuma maki goma na nufin ƙasa ba ta da wata matsala da ta shafi cin hanci a cikin shekaru goma zambia tana yin ƙasa kuma a cikin shekaru uku da suka gabata muna akan maki talatin da uku daga cikin 100 a yanzu mun samu ci gaba zuwa maki talatin da 37 a cewar transparency international ana amfani da ma'aunin hasashe na cin hanci da rashawa ko CPI domin tsara da dawalin kasashe ta hanyar fahimtar matakin cin hanci da rashawa a bangaren aikin gwamnati kamar yadda bincike da ra'ayoyin suka bayyana. CPI ta bayyana cin hanci da rashawa a matsayin yin amfani da mukami ba bisa ka'ida ba domin wata bukata ta kashin kai. Rahoton bincike na IMF na 2023 kan mulkin Zambiya da cin hanci da rashawa ya nuna cewa cin hanci da rashawa ya haddasa ayyukan gine-gine da yawa sun yi tashin goron zabi a lokacin mulkin shugaba Edgar Chagwa Lungu tsakanin 2015 da 2021. ya kuma bayyana cewa an gano ɗimbin albarkatun kuɗaɗe da aka kashe ga ayyukan samar da ababen more rayuwa kamar gina tituna a matsayin hanyoyin cin hanci da rashawa. Bayan tasiri ga tattalin arziki, kungiyar fafutukar hakkin mata ta Zambia National Women's Lobby wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar tabbatar da daidaito tsakanin mata da mata ta bayyana cewa shugabannin mata a Zambia sun fuskanci tarnaki wajen samun damar shiga siyasa saboda cin hanci da rashawa. Uh, a yanzu martani ne ga abin da muke ta fafutuka a kansa. Muna ba da shawarwari don rage cin hanci da rashawa domin mata su yi aiki cikin 'yanci a cikin yanayin da babu rashawa saboda cin hanci da rashawa yana rage yawan mata a cikin harkokin mulki da jagoranci. Felix Nkulukusa, sakataren baitul malin Zambia, ya nanata ƙudurin gwamnatinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a wani taro na baya-bayan nan a birnin Washington. Mun kafa hukumar kwato kadarori inda baya ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. mun gano hukumomi kusan 21 cikin hukumomin tsaro da wasu a sauran bangarorin da ke haɗin gwiwa don kwato duk ƙadarorin da aka samu ta hanyar cin hanci da rashawa. Masu sukar shugaba Hakande Hichilema sun yi zargin cewa ana yin kame kan zarge-zargen cin hanci da rashawa ne kawai kan abokan adawar siyasa suna masu bayyana hakan a matsayin cin mutunci na gwamnatin da ta gabata. shugaban kasar zambia ya dage kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa ba yana nufin cin zarafin abokan hamayyarsa na siyasa ba ne a shekarar 2022 hukumomin zambia sun kafa kotun hukunta laifuka da suka shafi tattalin arziki da kuɗi don hanzarta bin diddigen shari'o'in cin hanci da rashawa ya zuwa yanzu ba a samu wani hukunci da aka yanke ba a gaida binta yaro da ta karanto mana fassarar rahoton kathy short To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da biyar da kuma 31. Yanzu kuma lokaci ne da Aliyu Mustapha zai shigo da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Muhammadu ya kawo General Abdulrahman Chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma. Me yasa da Bazum ya zo da hidda Abdulrahman Chani ba? Daren da za a rantsar da Bazum aka so a juyin mulki. Da Chani bai yi tsaye ba aka yi wannan. da ba ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa. Da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga ta yadda shagonancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna metar 400 ko 500 da fara shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi shi dai ba di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya garin su ya bar Tunubu Tunubu ya sa wanda ya kamata ya saka da isu ya yi haka nan ya kyale Bazum da yan jam'iyyar Pendestara duk wanda ya zo wajen shi ya ce mishi ya kawo ni kodi ya ce mishi ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC. A ci gaban muhawarar da muke kawo muku dangane da zargin da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar niger Muhammad Bazoum ta yi na cewa tsohon shugaba Isu Mahmud yana da hannu wajen kawar da mahaifin nasu daga mulki a juyin mulkin da su cani suka yi. yau za mu kawo kashi na biyu na muhawara da wakilinmu suleiman muni bar mai shirya mana tsakanin asumana mamadu mai goyon bayan shi isu din da kuma sahanin mamadu da ke goyon bayan bazum a cikin muhawara ta yau za ku ji inda za a yi magana cewa me yasa tun da isu ya taka rawa sosai wajen tsaye da bazun takara a kuma ya ci me yasa kuma zai kokarin ganin bayansa sannan kuma shi me yasa isu din kamar da kuka ji a ɗanɗano bai yi abin da buhari ya yi ba dangane da yadda buhari ya kyale tunubu ya tafi abin da daura ya zauna ba da ba haka ina gaskiyar zarge da wasu suke na cewa isu yana kokarin ya dawo ne duk wannan yana cikin muhawarar yau ba ta da bata lokaci ba sulu jamuje eh, sahanin eh, idan ka saurari bayanan da shi alhaji asmanu muhammadu ya yi akan wannan al'amari an ya muhammadu isuhu eh, zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abin da asmana bai sani ba yan nijar kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da alhaji isu muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki ya nemi cewar da a gyara ba a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri so da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin da wa zai ga ne da ya haka nakin kin bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a ƙasar mali da ƙasar burkina faso su sanction ma wanda an ka asa da yawo ta asa ma kasar eh, Niger a yadda a da yunkurin jin mulki wanda an kai a wannan lokacin shi ma a matsayin shi lokacin yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a aza wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanta na kudeta na wanda an kai ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara talatin da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa ai cewa nika shi ma Isu sai da sun ka kama mishi ne zama to shugaban kasa kuma abu na biyu wanda suke hudin suna kura da cewa da su isu shi yayi ruwa yayi tsaki da saboda bazu ne zama to shugaban kasa ina son in tuna ma asuma na sani kuma wannan zancen zan hudi shi dan saboda NGL su ja gaba daya na farko mamburkin president gaba daya isu ai ba reunion bane yayi ta president gaba daya tambayar an kowa da dai dai kira su cikin munahuci dan saboda ya tabbatar da cewa da ga yadda yake so ya samu amprise bisa shi kanshi bazu kowane da dai tantance to dan takarawa ne nake so in sa an takara mai ra'ayin ka kana tsammanin mai mutane za su ta mai yawan su dukan kowa wanda sun ka gwadi ba su ji daɗi ba kowa ya san su da wadawa ne da cikin su amma mai yawan su duk gaba ɗayan su kam duk abin da shi yace haka sun ka bi shi dama ce wadda dan ya samu ya ƙara samun eh, amana da yarda ta shi aminin shi Alhaji Bazu Muhammad bisa ce wadda ya taka rawar dan shi zan dan takara ya taka lalle na yi imani da isuhu ya kama dan saboda Bazu mai zan dan takara saboda manuhoyi ne eh, ya kama dan eh, basu mai zama to shugaban kasa amma wani abu wanda ya kamata shi sani kuma magoya ban shi sani cewa da iko huska Allah ne Allah shi ke ba da iko ga wanda ya ga dama da lalle ko shakka babu Allah bai zaɓi Alhaji Bazum Muhammad a matsayin shugaban kasa ba in duk duniya ta taru ta ce ta san shi zama shugaban kasa ba zai taɓa yiwa ba kenan zaɓe ne wanda Allah ya yi 'yan Nijar da shi isu da jam'iyyoyin siyasa wanda sun ka kama wanda mama na jam'iyyar PNDS tare wanda sun ka kama don saboda Alhaji Bazum Muhammad ya zamanto shugaban kasa. Eh, Sanin ba ganin shi isu yana yin haka ne watakila don saboda a warware wannan al'amari cikin masalaha don kada wani babban rikici ya sarke irin yadda a gani a wasu kasashe kwatankwacin su sudan haka. to na ji dan kai rikici ya barke da ya gwada abun bai yi nasara ba sai shi jaye shi ba kuma wani abu nake sayan kuɗi da alashi isuhu muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga ta tahiyar da jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna metar 400 ko 500 da fada shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi da shugaban kasa kama hanya zai taya wajen taro na duniya shi ma sai shi ke washi tahi ya kawo ta kungiya sunan kungiya ta ta ta fim shi dai ba di baka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sabka da mulki koma ya garin su ya bar Tunubu Tunubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazum da yan jam'iyyar Pendestara duk wanda ya zo wajen shi ya ce mishi ya kawo ni kori ya ce mishi a ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne ni na kare na wa'adi na mulki ba ni da wani ra'ayi ba ni da wani abu amma tsayawa yayi shina shina iyawa shina neman yadda za shi shi kawo tarna ibsu ta yin mulkin Alhaji Bazum wanda kowa ya sani abokan hamayya sun sani Alhaji Asmana wannan yarinya Hinda Bazum ta koka a kama da yadda ake kokarin cirewa mahaifinta rigar kariya da nufin hana masa shiga siyasa wanda kuma ta ɗora alhakin hakan a wuyan eh, shugaba isu muhammadu duk wadda cewa ah, gwamnatin cnsp ce ta buƙaci ah, kotu ta cire wa shi bazum ɗin rigar kariya kuma tana kwatanta cewar isu yana ƙoƙarin a yadda ah, zai samu damar shiga zaɓe saboda yana kwaɗayin sake dawowa ya sha ragamar eh, ƙasa. Eh, ba zan rigima ba ne ko zancen an yi karan itace abin da sa kagawa shi sahanun ban san ba ko yan Nijar suna saurari shi yana amma yana lashewa da isu Muhammadu ya sauka da shugaban kasa ai ba shi ne shugaban kasa kuma shi ya ba isu Muhammadu wannan gida inda yake ciki gidan gwamnati ne ba isu Muhammadu ba ne ya zaɓi gida ya kai kan shi cikin gidan na farko kenan na biyu sojawa suka ce soji gabi presidential a tare da isu muhammadu kashimance da bazum ke shugaban kasa me yasa ya bar sojawa gidan isu muhammadu tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku isu muhammadu ya kawo general abdulrahman chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma me yasa da bazum ya zo bai hidda abdurrahman cani ba alhaji asmana wasu na ganin irin babbar alakar da ke tsakanin eh, abdurrahman cani da isu muhammadu ita kanta za ta iya sawa cani din nan eh, ya kifar da bazum domin watakila cikar gurin shi da isu shidi ba a hada shugaban kasa da bazum yake jagoranci babu dan tarayya guda kaf da zaka zuwa 'yan tarayya militankin tarayya na keta kamar garinsu inda ya hito ko da na sa a keta shi ya san ba shi representan wani abu department kin keta a ka samu da ka ja ka bincika da Allah sanun ni zaka ce keta ni na sabi ruwa din da ka bincika kai sannan muka ni na sabi mm. ruwan keta ni ci mm. ni na sabi ruwan keta ka tambayi yan keta ai ba dole bane ke tabbatar da mutum ya zama to wani abu jama'a abin maka abin nake tabbatar maka a keta ba ka representan kin komi sannan abokanka irin su anji su mamayyanku su aliseku a gingimi don alaka isu muhammadu da cani kasumance daren da za a rantsar da bazum aka so a juyi mulki da cani bai yi tsaye ba aka yi wannan da bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa to amma da suka su butulu ne ka lura da suka zo fara shugaban kasa wata uku bazum ya zama shugaban kasa sai suka ci isu muhammadu ya hana bazum aiki isu muhammadu ya yi kara ya itace su ne waɗannan yan yara da ka gani gurbikin su da kake gani bisa duka shafuka na wazaf wanda dukkan su yalla in ba su hannun ke cikin nijar ba gaba su babu guda cikin nijar sun gudu in suna kishin kasar nan kuma suna kishin muhammadu bazum su zo su zamna kamar yadda aka kama abba ɗan isu muhammadu bisa ya yi zancen cewa a maida ma shugaban ba bazum mulkin shi juyin mulki bai amince da shi ba yau yana gidan kaso da filingi a jam'iyyar pendas tarayya duk dan tarayya na kirkir babu mai iya zagin isu muhammadu ba zagi bane zargi ne ko alaji a'a zanun ce ma ya ce wa isu ya ci amana amma ina mamaki na tabbatar da ba zagi bane wannan saurare da Allah ka saurare ni mu dawo muhawara mu dawo muhawara mu dawo maudu'in mu ina zuwa na tabbatar da inda sanu uba ne ke da rai duk abin da ya faru a tarayya wallahi tallahi ba zai yi tsokaci irin wannan ba na cewa iso Muhammadu ya ci amana ba ka iya cewa mutum ya ci amana kana hasashe sannan shi wannan ambasada na horon shi dole ya zargi iso Muhammadu faske 'yan ƙasar Niger sun gane abin da horon shi take yi nan kasan nan kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi mali ya yi hulɗa saboda sojojinmu su samu shiga ƙasar mali da ya zo kwaran shi tacce mashi gaban ƙasa muhammad bazum ya hidda modi da shabda ta major in yana son su zamna kaga a wannan abun me ya kari da haka to a gaishe kuma malamai a kashi na gaba da za mu kawo muku rana wato yin allah ya kai mu za ku ji dalilin da ya sa faransa ta bi layin masu zargin muhammadu isu da cewa yana bikin kulle makicin juyin mulkin da aka yi wa muhammad bazum sannan akwai wani ceci ku ce da rashin fahimtar juna ne tsakanin bazum da muhammadu isu ko kuma bazum da ciyani kafin wannan juyin mulkin ya faru ko me yasa har yanzu isu yake ci gaba da zama gidan gwamnati a can yamai duk wannan suna cikin abubuwan da muke son tabawan Allah ya kama rana wato yanzu dai muna godiya ga su bakin masu malam Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu da kuma musamman shi Sulaiman da bar mu wakili mu a can Yamai mu ba ku lafiya madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud ya dawo da labarai a takaice. rahotanni daga gaza na cewa kayayyakin agaji na karewa yayin da manyan hanyoyi biyu da ake tsallakawa na kusa da rafa suka ci gaba da kasancewa a rufe a ranar litinin hakan na faruwa ne yayin da masu ayyukan agaji ke ta faɗi tashin ganin sun raba sauran kayayyakin agajin da suka rage ga ɗaruruwan dubban falastinawa da suka rasa muhallansu yayin wani taron manema labarai da ya yi a ranar litinin mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce za a dakatar da ayyukan raba kayayyakin agaji a yankin na rafa da ke kudancin gaza michael cohen wanda a da hadimi ne kuma lauya ga tsohon shugaban amurka donald trump ya faɗa wa kotu cewa trump ne ya ba shi umarni ya biya jarumin fina-finan batsa stormy daniels dala 130 a matsayin toshiyar baki kwanaki kaɗan kafin zaben 2016 cohen ya ce an biya daniels kuɗin ne don ta yi gumda bakinta kan wata mu'amala ta lalata da take zargin ta yi da trump kudaden da shi trump din ya saka a matsayin kudin aikin lauya da ya biya cohen tsohon hadiman na trump ya kwashe sawo'i da dama yana ba da shaida akan trump a kautin ta new york a shari'ar da ita ce ta farko da aka taba tuhumar wani tsohon shugaban amurka da aikata laifi fada gwamnatin amurka ta white house a ranar litinin ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an gaggauta aika makamai ga ukraine don tunkarar dakarun rasha a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar ta white house jack sullivan ya faɗa ma labarai cewa nan ba da jimawa ba amurka za ta sanar da sabon tallafin kayan soji da za ta aika wa ukraine masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa taburman shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman ma mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya sai kuma dadi balawi da ya shirya ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu nashwan ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.